الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته fata da tabbata Allah salatu ya ce ci bayan ci tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ina na safo gogo bayan Rabiul Awwal 1436 ya kalenda Nigeria na daidai da safo ya mafari January 2015 ko? ya hmm. ba da sako na jilajin wa yi al'imanu bil kadari ya rabbi biya sani zaujatin ta suru biya aini ya suru biya kalbi ku yi mikiriki na gacu ne magacin talib hmm. bai kiyan shi bai ni alhafiz ibn abi dawud an gan وبالقدر المقدور أيك فإنه بآمة إكد الدين والدين أفيه وبالقدر المقدور أيك فإنه بآمة إكد الدين والدين أفيه وبالقدر المقدور أيك فإنه بآمة إكد الدين والدين أفيه وبالقدر المقدور أيك فإنه له بأعمة يقود الدين والدين أفيه وهو المقدور قدر نطيع كان بمعنى قدر نفا aikin a imani jidoyi a gaskiya da kaddara fa innahu da wani hakika kaddara da ikudu jini ne lawan jini shi imana ngayo yakuyo mine yakoshi ya dino wa dino adini na chimale dana na afiya kokun ya para bi mana kin wa bi nufi mana ekpo na ga wa dini ta kaga kaga ekpo e da wa babu babu eno otu na eh ne ti e anwa ese lagwa suwan ni wagun baiti na nan waje ba ta yi rukuni wucin a mini arkani ya imani ga imani bai kadara yau kemino bai da hadisu ya jibrilu na agwa ya ce na nogi a ni ga a nidi yan labari ya ce imani a ni da ga imani ga an tuni na bilawa laimani ji da su ya ci wa mala'ikati wa la'imani wa mala'iku ji wa kutubi wa lai ma jibe litatuji wa rusuli wa lai ma jibe tutuji wa liyomi lakiri da fa wa lai ma jibe falik yari wal qadari wa mulai ma jibe kadara khairi wa sharri to alkhairi to sharru nana wa fati ya hadisi na to mun pa wuce gun sai muslim hadisi na abdullah ibn umar nun be daga baba bubu hadisi wuce mu da kissa ibn umar labari na ci gaba abdullahi umar a ci gan inda qibala na qaumun yaqra'una alqur'ana e bayi bokin ya basra a za zai da wani je gba alqur'ani na wa yaquluna amma da sai daga gan innal amra unfun wala qadar lamari da ju jin jiga to yake kpakpako to yake kakazin yanda ta ji faruwa kadara danwa faqala ibn umar ibn umar ga idza lakita ulaika uga ku be jama'ir wuce shi fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'un minni ya za wuce labari daga gwami awa biya ya gwa su ma awa biyu wallazi yahlifu bi abdullah umar yukuti bai suna abla ibn ubal ya yukuti da yana law anna li adi misla uhud zahaban fa anfaqahu da ya zamini da irin wuce wani gaji ma mai kadara yana aga ari da shi fatin uhudu na zinari ya pat na tigu wude ko jojo ma ko bila minu hatta yimina bil qadari a go ga wucin biya a go to wuce ga saga ma jigan gani mai kadara imani ya kadara rukuni ya minar kanu ya mai asali mini usuli ya addini jo mai gere wanci ko mini gere ya addini jo kaku na ma ya zaga shi shafi yato bere mini mini gere wanci ko jo ya addini ya zawa mu ya ningo da addini zanna a ji amfani da ego na addini ya musulunci da imani egun yo biya tun gangani da akide wani biya umarke amma to gwalajin wuce bayanin dole usulu gutuwa ne na na shi harkar imani na wadanmu nan ni ga biya bani nan wani imani zane nan wa ji amfani biya nan ibn abla ibn abbas ga alqadar nizam tawhid faman wahada allah wa kadzaba bil qadar faqad naqada takdhibuhu tawhidahu ga alqadaru imani ga qadar nizam tawhid ga tsari ne ga tauhidiya nan faman wahada Allah yana ga to yace jinnike ce wa kazzaba bil qadar amma ga wuji imani ga qadara yana fakad na kada ta ka buhu tausi ga mananin ladza lada kadara su ji ma mai kadara yanan wani ya ladda tauhidi na zanen jena kawai gaji salla wace fiyazu wace wazaka wace luwaji wace ji la ilaha illallah wace ba alqur'anu wace ji azkaru wace ji istighfaru wace annan bata ji wa majibuta ya kuta wa majibuta ya etsa wa majibuta ya sanya wa majibuta ya kabara wa majibuta ya raiki ta ciwaya amma wannan bata ji wace ne ga wai da tauhidi amma waje imani gangani mai kaddara ya imani na waje bai kaddara ya na wa tauhidi na na jin amfani. Kuma mm. yau, ka ga imani ga kaddara da wazo ya tawi a adabwa ya zuzu ji kafirci bai kaddara ya ce wa gan wuji imani bai kaddara ya ga eh, wani in yi wani gasa wazo musulunci wani ga mala al-imam Ahmad ibn Hanbali ga alkadaru kudratullah qudratullah qadara ya ce ciwo nasibe daga alkur'anu sarau ne ji ba ta kaddara na tushin ya inna kula shi khalaqa nahu bi qadar yanzuru jali to yan bi qadare wa ma ma kana ala nabi min harajin fi ma farada Allah lahu sunnata Allah fi alladhina khalu min qablu wa kana amru la qadaran maqdura lamar yace ki dan yona akbani na wa ma ta sha'una illa ay sha Allah rabbul alamin ya je bamba ga ya je yanduca sai zume bambayan so ya ce su na jali ta ɓatan allazi ya halaka fasawa wallazi kaddara fahada etu na alita yin ji ma jiyana waje waje ya guba waje tuba guba waje musulmi ko kashi waje gwa guba waje bikin guba ko wai ba jani wai yin za jani nuwane da yone wa birbe nuwane da ne nuwane da ne wa birbe nuwane da ne nuwane ne wa birbe na togoye wani, na ne wa birbe na togun ba ne. kashi hmm. ba ta fi jiyan nan Allah subhanahu wa ta'ala wujin ma duye wallazi qaddara hada etu na mai da qaddare wa bi baladin yandodo ma ba wujin ya lita shi nan sun maji ita ala qadarin ya Musa ya hmm. bugo yandoro da kaddara ya wuyo ya da dazan ga dazan ungaga ungaga gama ba ta da ciwo da kaddara ya wuyo nga ma la adla ibn abbas mai gan ya bayyana al-imam al-bukhari na littafin khalqu af'al al-ibad nga kullu shay'in bi qadar hatta wad'uka hayat hatta wad'ika yadaka ala khaddika yando da kaddara ya wuyo a ta ke gwana wa tsoma mafakin nan man lagwa so mafaki da nan ba ta ciwo ne kaddara gudan shi na ciya shi wajen mine kaddara budan ha na ka zo son ga sama mine ki budan mine ya kaddara budan ga mala ali sa sallam ga kullu shay bi qadar hatta al ajiz wal yin yanzu ga kaddare wuyo hatta to ne kan ba to ne kan son ba ta mine kaddara budan hmm. yanzu ga kaddare wuyo yana tsoci yana ci kaga wa ji faruwa na ji faruwa Allah magajin halitta yin dundo nga ma mulki yin dundo nga ma la alu sunnati wal jama'a ji a imani ji gangani da kaddare imani ba kaddare na wuri da ana fa inda martaba guni martaba ya mafari ya zula imani ji Allah da ilimin yin dundo ilimi Allah mashi ugbo shi tun wulajin alita yin dundwa ce ce lati na zan walau alima Allah fi mu khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallawahum mu'ridun Allah subhanahu wa ta'ala gan alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ibqata tabata Allah اتنا وين ده سمو بكينا ولو الحمد في الاولى ولو الحمد في الاخره كو الله ما غاو يبو كرشي فال قيامي كنا هو الحكيم الخبير الخبير لا يسني بيكي مو دورينا يعلم ما يلج في الارض الله دي علمي ne gadakin bo ne ke gadakin bo e ku gadakin bo ele ku so kin bo ele du, wee gade kimbu ga na ezo ene ba wee zu udo ga na ezo chino kimbu zu ugwo nwe e ewe na ozo chinari ga na ezo ka aba eyi shi shinkafa kpata wa zu ju kimbu kpata wa ga kuma iliji fil ardo wa ma ya kụrụ yakhruju minha to ne tiyamini yake kimbu kije tiyamini yake kimbu mm. ene ja azụ na wee tiyamini yake kimbu sanjiji wee tiyamini yake kimbu nuwa wee tiyamini yake kimbu ẹyẹ jíjọ ẹyẹ kàmọjẹ jíjọ wọn ti amíniyàn ti ń bọ. crude oil gas mineral resources gold silver azarfa iron limestone iron ore bata mawa bata wanda sun baya furuji min abu mm. wa ma yanzu limina sama biye ne ke cin daga sama ne ele cin daga sama rabi cin daga sama mm. ko mala'ika cin daga sama waye cin daga sama bata ne jama'a fi wa ma yanzu limina samayi wa ma ya ruje fiya da ne guno sama ne kije guno sama e tu guno ya alita je lu guno sama ile ya sa da kalimu ta la amalu salihu yarfa'u bi jinni eh hm? hm? malaika ji e guno sama be hmm. wa rahimul ghafur ya bunayya lukman wai ga yukun ga ya bunayya ya wai gimi innaha in takum misqala habati min khardali da ga je muskanagi na mama ko ce khardalu ko yususun ko isususun ko zarra fata ko fi sahrati wuce ta ce ta ku au fi samai au fi samawa ko da sama au fi ladu ko a dake bane ya ati bi allah wa allah wa bi inna allah latiful khabir da gwamna wa gugu ya wani martaba ni mini imani ba kadara waje ilimi ga Allah doga Allah waje ilimi yan dondo kanin wuji faruwa nan ai ma ji na sai waje wo wadiya waje yi wadiya wade bagi wadiya wade rayi wadiya ejine so kwayo nan to bayi to yin rajin wa kike bo ba ta kiwo ilimi yo sai ci keci da ilimin nan shi boliyani tun wala bi ga tun ala jani ta waya martaba ya ba ci al-iman bil ta yazu lai ma ga yin do ci ka balal mafuzo Allah subhanahu wa ta'ala ga wa kullu in fa'alu fi zubur doro na jijina unda litasho wa kullu sagir wa kabirin musatar doro ta ni tonji ko kikati wo alam ta'lam anna Allah ya lau ma fi samai wal ardi ashe wadda ga Allah da ilimi ne da sama da yana? inna zalika fi kitabin lillin na da litafi inna zalika Allah ya yasiru na ne yiwo na sai bayan sai ce wannan ma asaba min musibatin fil ardi eh, yadda musiba eh, yadda bone ji faruwa ta cikin bona wala fi anfusikum ko za iya bona illa fi kitabin illa fashu da litafi min qabli an nabra kami jalita yanzu ne na zalika Allah ya yasiru na yiwu na fún ẹbẹ̀ ẹ̀sọ́ ètò rẹ̀ ẹ̀bùkọ́ aláwù wọ́n dò kábà láwùlù máa fúza níbi yà wọ́lù máa kàlákà láwùlù kálà àní sáà sallam na hadisi yau ba da misali ga inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam ake kai mafa na Allah ka lito ina al-qalam kala la uktubu ga ka fajara bi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah daga lokacin shi sai kai na alfara da fa al-qiyamah hadisa abla ibn amr ibn al-as ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kataba Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50000 sana Allah wa takdir ya ali takba ta ji kanu jari ta yin by 50000 years wa arshuhu ala al-mal arshi yanzu ce matakin wa al-imam muslim ga gobe da bago martaba ya baci ni al-iman bil qadar wa la iman ka ba al'imanu bil mashi'ati wala imanu dinbe mashi'a ke mashi'ato bamba ya ci ganin dama ya ci dama ya ne ya ci almashi'atu ma ga guba a da almashi'atul kauni a da al qadari semina al'irsalu a ga guba adi al'irsalu kauni a madi al'irsalu shari'i semina al'itiyanu a ga guba adi al'itiyanu kauni a madi al'itiyanu a shari'i ta galo shifa'ul alili fi masail qada'i masail al-shifa'ul alili ko masail qada wal qadar wal hikmati wa ta'lili ibn qayyim mu bayani dai is one of the best itas na kaijo ci ba bin kadaron na al'iman bil mashiyati iman jo mashi'a ce ce wa ta sha'una illa an yasha sha Allahu rabbul alamin ɗayan da bane ya kpana sai ce ji ya kpane zo wani ya tun wagawar kpane wa wani ya yi wuluji sanga da mashi a ya eh, ce cece wajen kashin waga ije mashi ya eh, rowa gudu ce ce mu kazin wajen wajen manzan da zai shi mawuyin da hu illa da izini ade dabo na tangwa ba so ya cece na sai da izini ya so ya ci a alaihi sallallahu alaihi abu alaihi sallallahu annabi yunga wa alam da bibire annal ummata da alu banin la wujita ma ta ga guye kan Allah an yanfa'u ka bi shay ga ga amfani mace labiya yawe lam yanfa'u ka ade na ga jin amfani na illa bi shay ka kata ba wallahi wala ka sai na ce ta ka wani kashi wai wawo wai wagi wai wani wai wa wai wani wai wa admission wai wa registration wai wa lafiya bata naji wani wa ba sai shiga ta ga wajen wa ga struggle ba ta ji ta ce jan eh eh wa la fa eh wa la fa wa ta wa ga la fa wa ta ba yi inda hankali ko kamile ko wasu suna su yi wa jana eh amma ga wani ya zaune ko? kaddara ma shi zo kaddara Allah ma sha fa'ala mm-hmm. ko ga Allah fatiya ga hake foto latiya waje ce ko bai ya wa faji zai ja mu ya wa faji abu bai ja zai nufi ciyo kaddara Allah wa ma sha fa'ala ma sabaka lam yakul yusibaka ma baka, lam yusibaka in mm-hmm. ma liyo bar wa ya mm-hmm. hmm. wasa da yake ya waka zaji waka zaji waka zaji waka zaji kami da fa wani na jume ki fe ki an gun jiya da na la da kan na kan zan na yi kan zan wani alama yau a fe ya mitin ja fe yu ta fe yu ta fe ta yi to gaskiya faru wacce na cin a ne ga ga da lamarin ba za ka za a kuri ji kaddar Allah ma sha fa'ala Gàngájọ́ ní. Ààrẹ ti kàn sí yìí. Ààrẹ ọjọ́ ìjọ́ Àníbi ga wasu Allah al'afiya, ɗaya ba lafiya ga sakwai. Àníbi ga Allahumma, inni as'aluka al-huda bi ba wa tuka bi da wal afafa wal zina. asa an tuhibu shan wa sharrun lakun. ujo wa sai da wani mace shirin mu ya wayo wa asa an takrahu shan wa khairun lakun. ujo wa sai da yin da kibo alkhairi ma a tinga gu ya wayo e bugo wa ne kawo ga wayan waju da ta cin habib habibaka haunan ma asa an yakuna bagidaka yau ma wa ga wayan láti agbìyà àkàtúmọ̀ òjú ẹ̀hún tí àdájẹ́ mẹ́kìlọ́ ka méjì wà àbígídì bàbídọ́ kàyẹ́wò mọ̀má ta na habiba kàyẹ́wò mọ̀má òjú ẹ̀fọ́ bẹ́ẹ̀ dọ́wọ́n wọn bẹ́ẹ̀ fẹ́ náà wà ní ẹ̀bọ́gọ́ kọ́ ọ̀gẹ́ jẹ́ sẹ́yìn ní òde káàsọ̀ kú ọ̀dẹ́ gbọ́gẹ́ mi lé wàhálà kan láàmú ní òde ibo wallahu ya lamu wa antum la ta'lamun Allah je ilimi ya maje ilimi no ne ko nga malaka addu'a ya al-istikhara wa ga Allah ga doga e kaza na me wada me wada na nga ta alkhairi ya ni to jambo to alkiya ni bo to rayuwa bo to ajelin bo to kazan bo sai ci wuri tabbatarwa ya ni sai yanzu maga biyar wa sai alkhairi ya miya ya guwa laso miyo ka zama lajo sai ci ami fanki lugo lawo fanke miyo lugo na maga ajan alkhairi ya mina sai ci lawo zu ya mi no le addu'a ci ko ina na wale yan no ne part of aliman bil qadar amma ba nan lamarin ci ko da nan ka ku wa waga develop yan love ye na addu'a rin nazore Kaga za ka na não wani eu da sai shawo kaga cada um a janela ni kaga wa jalera da ba mu a a jiki ne Na na wa na sai ta wuce alheri na ji kiri bezo sifar wani gina ni diga ta ne yi ba ta ne wuce ne umwe le ga umwe le ka ga wasu maji alheri ta kwa Allah ku ne duniya no ne ko no ne ne zuga ci shiga oje budiya ne duka bezo na ga daji wa ne mai dole ba ya ya ta ka no ne ko gajiyani ko fahu buki an sami ta'amu wa shurbuhu fahu buki abu kani bi kulli makani bu yadda jiya wani wani lami gijewa wani lami kiwa ni ga gami alamu tun lagi miti da fawo ah, da kame lagun biyu su eh ya su ta appetite appetite eh eh, eh nga wani ne ko ah, ah. Eh? Eh. Hmm. wa'alam da bibiyar annal ummata kida aluma bayan da wuce ta mata ga goya ka layan fawo ka bishin ga ga yan shi laye wa amfani lamyan fawo ka ila shi ka tikar wallahu laka aje na ga ji amfani na sai na ce shiga kai wannan wanda wuce ta ma layan duru ka shi amma ga goya ka ga ga ya kunga tilato wai lam yadur ko lam yadur ka ila bishin ka tikar wallahu laka aje guna ga su na sai na ce haka ta ce mun rufi ati la kallamu wa jafatu sugum al kalan laniya na ma kana ma wani

awo to kpata nukun ga ga ya we yan da kife ji so ti maka gunje wa na suku waje abele wa ti afon wa to su ta bugo lamarin dole ya goyen te cha cha ga budon Number four, mini al'imani bil kadiru al'imani bil ijadi wal khalki, ya zo la imani ga Allah ga jali ta alhamdulillahi rabbil alamin daga da tabbata ya Allah suna jin bata nan sai ya Allah wa khaliqu kulli shay Allah ga jin halitta yin dondo wa wa ala kulli shay'in wakil Allahumma ngai da doro khalaqakum wa ma ta'malun Allah ga jin to ne jina e bo doro Allah ga jin ebo na ma Allah ka jani sai ndo non tilaw ga Allah we jebu yi ni alu ubu ya ndo non ga jani ta wona ngo diga na ko mm-hmm. baji inzagi zakangi nusa pati kin nuwa efi sama kin ngo pata di jo di zawangi mm-hmm. malaika jenu shetan annabawa manzanni tuci ba ta fi janita Allah subhanahu wa ta'ala yan gogo islai ma ni en doro Allah subhanahu wa ta'ala ga janita amma en bona Allah ga janita won ti lawo ga Allah we di kiyo Allah we di bo en doro ko ayo mm. ko e buni na ga marati ba liman kadaro al ilmu al kitabatu al mashi'atu al khalqu ya gunni ga marati ba al'imani bil qadar guni ni na gan yuzu ndoro ni wacce ke ga branches kama no gada shi faula ali ne ibn qayyim wa clarifawi a wani ma hmm. eh, mafarna allah ka ali tun ina alqalam awwalu ma khalaqa allah alqalam ka la uktub kala ma uktub ka la ma wa kainun ila yawmil qiyamati hmm. eh ga gadda ba ko yin nubo a tun malaika logun kayan guni yumar bi kasbi hi wa hi wa shekin outside in ka bi tuye fona wa jina za guru wa za dide wa ngole mun na part of it efo ye le ni kadir ye ya ndoro Allah wa takdiru fiya yufraku kulli amin hakim ya na miya ya zanna wa miya ya wa miya ji zanna kaza miya ji zanna kaza miya ji zanna kaza miya ji zanna kaza wani na ga da kibo na ga da mini ubo ba wu egwu ya so ya ci budan ga mala alibi sa sallam ga al-gulam ladhi qatalahu al-khadr ejina khadr wuna eh eh ga khadr ga alibi musa sai da ko har a ci da gube ya ji zaka yi wa cikin ko a ci kyau a cikin wu a ni za a san lamgan sai e ta kashi wani a ga yi gin na gaga a wacce yin ga yammanci e wa ji da ku kafin kyau. kashi na yi kawo masu guyanin wa kufra satan na gari kibo mini al'iman bil kadar bawu adai hidayatu adai hidayatu amma hidayatu general ya allazi ata kula shay khalqahu thumma hada hmm. Allah isna jamitan duro mu banan hidayatu babulu hidayatu ya al hidayatu hidayatu amma e ji na gumba ko nu wani sai ci u ba ga babun na wada ti is part of hidayatu in hmm. da dashi ci ta ji maligi wuji ya dole ta ga wu gani ba je so bayin zaja hidayatu ya fitara na so ko yin ko ko rubanun ga tu matsayin wuce ga ke to ba zan go lawuwan It's part of what? Hidayatul Amma. Hmm, eh? Eh, kurunge. Wanda ne kurunge nan? Me dai kina? Eh? Me dai ka da zumo nan? Sai ta hidayatul lawu eh, ga eh gabe ne wa ga waje hmm. wa la kane kan ga wala lo Wa la wa to. Yeah. Tita bunyin bo. Eh? Hmm. Tita. Mutu ta ta ti bunyin bo. wagada ya ci faula ne ibn a ta fi da ya ce to kunun be to yanan ko to yanan gi to yan zawangi to yanda to yan efu to yan gi ba ta yi qayyim kin na su kodi da ya ce Allah zai ta kula shi khalqa tun ba hada na ba ta sai na bayani wujin wujin number 2 ada idatul irshadi hidayatu ya naje na so ko wannan so ko wannan ne ya tuji mina din ne ya tuji mina annabi annan lugwa annaba je jinna manji jin na ma na ah. innaka la tari ila siratin mustaqim ba zo zago lo ko gboro Muhammad samu da fa'ale na fasta abu da ma hmm. alal huda samu da shi ya ba su shi da su ya gi. Imma ah. shakirawa imma kafura. A shi dai hidayatu ki ganci ya ngoli agboro la wo ya ni ngoli agan na gen na ja ni wato la no tuno sai wangi nan ngoli ne wasa ko gudo ngai na kala ta na kala ta ji muna fito lakin Allah ya ji mai ya shawo a a wun sai da ta tawfiq ni ji da ta irshad amin hmm. na kala ta ji la sai mun sai wa ba ka ko ko ngoro ngan na sai da ta irshad na gen na ya ji tau ya ka lugwa ji ja ka fice lugwa wai ni ni gabe ci za be za kirki gabe za dide hmm. Hmm. wai mu wani da wakaruwa mun wani ne kiyo idan fiye al-irshadu hmm. wato lago su tawhidi wo walago su musulunci wo walago su sunna wo walago su yi wo? walago su kaza so so laji da so lugwa na kai da su so wa bayan na so sai da idan wa zamani a nabi wa zuba ta jan shi wa amali to mujiza ji faru amali imani ha e wo kibo e wo ne da ta tawfiki ya so ko dia hmm. sai da yawan bai gazu magwai ali annabi ya ali mujaza ali karama ya ali kaza amma duwa ci yajin hawa zuka amma an goyi bana da tafiki yansa kwadiya kwayo hmm. ta idayati ne ni tiga zugu hidayati ne jannati wannan fadu ila salatu jahim a hau za mu ta da lo ko ne ne aljin da ganci bata na ji ya e zo la imanu ji gangani biyu ta kuskure fahimta kuskure fahimta yadda wani ya e zage bi e ba biyan kadara wani wanda ce ne gaskiya ya zage jin zage shishi ya gina wani ke jilbawa wala kulliya jinga tiyanin wula tulare don ga tiyanin ko? Hmm. wai zai yi lashi wai jimiya hmm. wai da ci fi musabba-sabba shi ne ko? zai yi yi wuru-wuru shi nan gama da ci yi wuyo wai da ku ba ji shi za wai ke buji da ba ji da kata wai ya ba ji gwa wai hauga ba ji ba ji mu ba na kan da sauransu ba ta yi na ji wai jiyu wale ejeje beliyan ba su ko ejin zagin na eji danin ko? ejin na kontinu de yin na ji gaji na suku ci gadi yau malaru yawa wanda je wani gole aga gaga alugwa gogo gaje je je gogo ɗaya lemba su ko dana ga a'a ah, ah. ya abdullahi mana kila wace mai je yin noce dai ba bagi ya wi to na makadara su kwa kan a'a ila kadara su kwa jini ji wuje bai laifi ba no ne mushriki ji gai zai ji ali tijari bil kadari yake ne bayan sai to law sha Allah ma shiraka na wala shiraka ba una in ga ba su kwa ya Allah ya fasu kuma ta to da kun da kwa jima Allah ya fasu kuma ta ke wa ga ga a da ala kadara la ji wuje bu ta ulu ji justification ya dide na ya ji no hmm. E la kadara juje di de nga so kwa tuchi tunde hmm. imma ya ce na kun minni huda hmm. nga so ta su hmm. ko nga aya wuli bali ga shahadu minkum al-ghaiba alam yatikum rusulukum minkum tuje di biya ya yatuna yatuna alaikum ayati e baya mi sakwa e, wa yuzuru kum liqa'i kuma za mai je gargadi ga e koyirin nan wa tuci da ba ta annajaji a to gaskiya ta agaju ju ka kunu guji na agan guji jilbabu ko ya annabi kulli azwajika wa banatika wa misali yudina alayhinna min jalabibihinna aka gunga sai kun ka tawo zabaji na jin halalli wa ne mai bana ne sa sun gaza ta ta wa shaitan aka yu ga annabi sa sallallahu alaihi wa sallam ne lawo sa ne yayin zagi wa na jin zuma na. An annan a ga wuce lami to wuce bi da ajiye wo goga kadara juja no no ya cuda da ya gogo le a azani to zali fa da dukula wa bi minu ma mai ata jalda ta gogo eh na kadara juje tele ba su kubwa mota waje taya injini inji ne wangi emi fibo inji yi edi fibo wa wa mota pa waje driving license ko wai famo da ya fiye kayi da ngo ji gani ko wa mafinje wa ti pawa wa ti da sun kara kara ta ti do ko de gurgudun hali mota ne ti ba gadan wa accident jaji ko bi da gun ga lo gun go ta ta ala ko de fe da sun ta ta bi da waya ngo ne qaddara Allah wa ma sha fa'ala ne qaddara yana to ti kane bunin al-afd bil asbab nawa da batun waji waji ne ba wa gaba gina kaddara eh ko ma misali ya zashi shi wa wa ka jarabawa wa lecce attend wa darasi attend wa wai da admission yi shigo ko wa assignment ji wa presentation ji wa seminar presentation ji practical ji wa yaji abi exam ka shi na wa exam ka wa snow ka exam paper wa kanzaji wa kanzaji eh wa kai exam zana wa ya samiti waje exam a practice wa sai exam disciplinary committee ya ko panela ba ta na jiwaji wato ka kagun list ya zai yi ka exam no a cikin ka na dole exam makin shi na street wa ya ya aliya ne qaddara Allah wa ma sha a fa'ala amma wai bai lecture weji kaza weji kaza jiwe ga yanzu to kada ka ko da ka ga ga jiki ni gole wato aje aje buhu to ne na wato jiyo be da kamin nan kashi again ba biye kaddara ike ya habu liman ya sha na-asan. wai ya habu liman ya sha zukur wa ba su ko ya zanu ce ji zagi kawai ba su ko ya zanu ce ji ba ji kawai aw yuzawujuhum dhukuranan wa inatan wa wa ma ba su ko wuju ba ji be zagi wa shi kado yi wa yaj'alu man yasha wa qima ma su ma wai na gbata soko amma na soko ga da ma ba kadara ne bai ne wa ga al asbu bil asba ci kashi waga yin waga awa waga sadekiya waga awaji ko mm-hmm. eji bi awe wuce eji wani wake aji ke wake aji wuce aji alawan lo asibiti wuji enjiti wuji kazan wuji kazan wọn ga ga dale bo nan da asibiti wa doctor yi wa nurse yi wa midwife yi wa kazan yi ko mm-hmm. bata eji da bai salama su to shi ke ya na kilotu aji mm-hmm. wadda shi bai ne shi wajen yawon gasa kudi aka gan wadegi wadegi ne no ne yawan na jiki a wanzu layo ne kuskure fahimta ya kaddara mm-hmm. arzikin su kwa gumigo ya busu tu rizika liman ya shawo wa ya kadiru wa ya ga dukiya zane ga bauna wa ya kwa wa ya dukiya wa ya zane ga bauna malakwa su zamu ce je dokwa to ko ga yin nan amma so ko to na so ko ngai war inna la war za ku zulku wati mun ga ya za su ke wani wuce la ruwa da lotun ayan to ne wai ma ne so ko ga za su ke wani wa mai ma ga kadare na wa da tulu kòlí mọ̀lú fọ́sẹ̀rẹ̀ láwọ̀ àmọ̀lẹ́kùn èlò tó sọ̀kọ́ àjẹ́ tó yẹ wọ́rọ̀ tó dùgbẹ́ tó jẹ́ ọdún gẹ́gẹ́ mú Hmm. Eh? to ne wai ma ji be kaddare gani wa da ya ji ma min nabi illa wa ra'al gana ma ji ari bi da bai la facen kanangi hmm. to ne wai ma ni ji gangani be kaddare na wuti lawgan wa da wato na ya luna ya al-mu'minul qawiyyu khairu wa habla da min mu'min da yafi min na buka ne waje alkhairi ko ba su ko mu'min ne bugu ka jina hmm. ya bago yanzu gashi ga wai ma ni be kaddare ngai so kwa ya je bago sai da ji baro zanu wani eh yin na gai ma jiba kaddara kana zakariya kana dawud alayhi salamu haddada anibi anibi dawud alayhi salamu ya tun haddada ya tun tsaci unzelo anibi zakariya ma na najjar ya tun kafi da unzelo ba ta da kiyo ya la juji kiyo ya wato no na shiga wai ma jiba kaddara shikenan mu eh ai ma jiba kaddara ka ga waci da ya ce sawai ko ba ko ya tawai Eh? bice tawai na kawo ma wai wa zazzabi da shiga mu dai ma jiba kadara no problem alimi ga ta dawo ma zalla Allah min da da'in illa wa zalla lahu shifa e wati be so ko cin ba tan do yan san wati do ci hina yo ne to ci de to ba ta pata mi ne kadara ga budon mai ma jiba kadara u ka duwa ba na wuje wai ma nu jiba kadara to ba ba duwa so ko aka ga wuya de wuya de. a'a annabi ji ma be kada ya ga zanura mai baduwa wale ko da bugar ne je waga ni biya go ne gaci ga wa be kada rawo lo tuwa gaci ndi ne mo fa ma be kadare we baduwa mo gaci ndi ne mo wa ma be babu ga kiyo ko go wati go ma kaza kanto ti be a'a ọ̀ká jẹ́ tàwọ́kù ló dá léèfù náà wọ́n ti ti gbé àná no problem àmọ́ ti láwọ́ ti gbèjà ní kí ọ wọ́n ṣe ara mọ̀ kó wọ́n jẹ́ ìdìdẹ̀ kó òfin òfin lẹ́mìí sàlẹ́gẹ́ dínà kó wọ́n kó ayi ma jibe kadare mo wuti ke lawu gan shi ke ngai ma jibe kadare su kwami kaga gimi ajanna mi ayo mi ayi gimi ajanna to bomi lotu ma a a alimi ga yi malu fa kullu mu yasaru lima kulika maratib gune ne na ya al'ilimu alkitabatu almashi'atu alhalku ga manji ku fi bai cogan ilimun kitabatu maulana mashi'atuhu wa halkuhu wa wa ijadun wa takwinu ilimun wuce martaba ni kitabatu maulana martaba mashi'atuhu wuce martaba ya tati wa halkuhu wuce ne ne cikin wa ijadun wa takwinu hmm. al'umma na nan da firka guba na ba babiyan kaddara wani da firka dabo wani wa kaddara ya bayani wani ma da firka dabo wani ke aji gudu gwe su ba ta kaddara wani abu ba ba nan ma ya gumbe da shi gulatu na jiji in karo ya kaddara bayani wani marati buhuni na ajiye da biyu a ga tsoci da ilimiya tsoci majin halita tsoci made mashi'a tsoci makabala wani mafuzu ba a ya guni a marati buhuni ni nan yaya dokun don da yamman jagan zai shi ya kai da iri na na tsoyin na a ga na jago gani a mai da yabe zuma abu a ga ima jiga tsoci da ilimi umar kabala wani mafuzu um, ngo ji yana ko amma to ci ga mashi'a umadi to ci ga jin halitta wa ngo li na faimu ta akiru ne kadari yaji na je jin karo ya kadar nan gama la alimamu shafi ga nazirul qadariya bil ilmi ya ga agin be qadariya je gin da yace ya ji to ga tuci be ilimi. fa in jahadu kafara ga ga tuci da ilimi ga je kafiri wa in aqarru bi qusimu amma ga wuji amma ga wuji karo ga sun wole aga aga mun emibo e, e, e, eh ga wuci ga qadariyatun nufat

a ya aji gulu ya ce ba ka yi a gan a gan yanzu da ne zami na sa kuma ya fuwa su ce jin an ka lewa tu kyan na ce ka fiye fi ne decide ba don ya folo na ba ne ce ga kulo na lawan jikiya lawan shelo ko tuta ne ga ha su kuma na ngole na ga wa jelo a ga tongo le a tinga ga za wa nje ma na bana so wa paulo no no wa dike no wa palo wale maza ba inda ne maza ba fasidu imma mafiyan au wale ko e bane na ye ganin ai gagan zai zai je da sauye ko su ce jin sakwa ka gan e zai yi dabo ajiye gure zai mai dabo ajiye dide amma kawai zai nun jeji nan dogon ne su ku kai wani dana <laughs> wago ba zo ti so ko aka ga waya guje buga unga din da amma unga daji ba ga wa bayan unga waga ku tuyo ce ki si muti ga nan so ko kale ga don unga daji unga bindi ga wati ya be gongwe ko gada unga okya wa ga cile waga ga ga hannu ko kaga wa wa fuɗe yin ya ci so ko kaga mu ce go unga buga unga shuti <laughs> ko wọ́n wà gán jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ oúnjẹ tí láńgá ṣe mi láti sọ̀kọ́ bẹ̀lẹ̀ bá sọ̀kọ́ òfin ẹ̀dàlẹ̀ sọ̀kọ́ bọ̀ọ̀gẹ́ náà sọ̀kọ́ kágọ́wẹ̀ àdínigá dán ọ̀nà náà ngọle yana ji yana bi wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin eh da bane bana illa fati sai na so ci ga kpabe zo ne ga ji faruwa ko ne ko mashi ayan zawan gidan bo mashi ayan so ci da amma mashi ayan zawan gidan lamila tu mashi ayan so ci no ji ga ne ko ba bi kaddara complicate wajen yi ba ji ba kaddara Tuti na matu yana ayi ma ji gangani biyu ina ma waga waje na wayo lodi ina ga lodi ya bi lodi jo lodi ya bi na gaci ma gon ko fa alkiyami hmm. idza zikira alqadar fa amsiku aga kadara ke gaje jiyo ya gaje sai su sun e bane zan ga ce ne lawan ji ma me kadara zan ga ce le ga sakwaji ya wunga je wani kawo madiwa mu ndo ya daga ga kuma wale gan mota ne na koyawa lafiya ga wakil da mota mu da lafiya na su koyawa yi ni ga wakil wata ajiwa ne za mu maji a yanzu za mu ce wayi mu wani gan in ga su bana jike a wani jafin gwa su kwanin bata jiyawai nga baba wa shi nan nawa shi ne ya ji tun lasan loji dan da shi na wunde baba wunde na sun ni masa gwajin waya wele bayani a ga ala wele yago eh amma ala biliyan ala shi kata ya oga idaji wai wo gaga duk mai zana ni zan ga cewa gan wuyi to fahimta ya ne mi ganin wo qur'an wo wazu wo ga kirkiji wo nasiya ju mai waya wai bana wo ko ga kanu komjet na suga ji to wala to ne musa kwajin haramu ne wanda to alali kawai wata su musa kwajin haramu ne wadda da wajen tukowai to kwajin yawa wai ta waje wa za wakin je wa mai waje a madiyanin wai ta waje wa ka kwaya waje shi ne a ga ji wani alawa ala ta ala biliyan ala ta kata dola su ma ọrọ gaira ji ewo guki za mu spain gu india germany america britain uk the advanced international eh, hospital banti banti yin jejibo eji táwọn yẹn wo zanoti through cloning zanoti transplantation zanoti kan zanoti kan náà káwọn ayé di náà ojú dùdú ìjọ àgbẹ̀ jíwò yìí náà tó o ti mọ́ òyà jìnnà báàrẹ̀ ìwé ilé tó ń gbé sí a wọ́n gbé tó ká gbọ́n gbé tó bàrẹ̀ tó ń gbé délé yìí náà tẹ̀sán wọ́n ní ìwé àtọ̀kọ́ a.

ńlọjà sí ìgbọ́n náà ẹ wọn kí ó di àwọn ilé ó gbẹ̀gbẹ̀ tó ní òun dèyí òun láàrin èdè ó rẹ̀ yà gbẹ̀gbẹ̀ lè dúró àwọn akọ́rin náà láàrin ìdè pàṣípò ogun méjì ká tó pàṣípò tábọ̀ wọn dé. zanweti zai zai ta ne lutuwa da ya yanzu ruwan da ba a duwa da su gosa kuce wuwun da ya kawo yi dan da to so be da to matsayi wuje wuje to ji kawa yin niya wulu je wa ku ga je ya ja to to be da ni ni je mu so conceive wo that is step 1 ngoli do nore wo mashina wo so mo wa ye mo wa mo wa ye mo wa mo wa ye mo be da to le bo ga yi wa mo ji ya e ba e ba continue go da yi to ni wa fo ji e bo ga ji to mo ti mo de bo ga wa

sai shiga tashin ya halitta shigo za mu ci mawa sai jin wala wuje wannan wai wannan wai wannan su kuma ya wani amma insha Allah ruwan wuje ne ta je wuje bugo so ko fondoro wa yugun je wa Allah ta ka fati ga wuce la ya ji wuce shi no ta fe ne a ti ga so ko ju e bugo so ko ju za lucha la yusalu amma yasalu wa hum yusalu wa bil qadari al maqduri ay kin wa gajin wa imani ba kaddare na so jakanin aikin babu aiki ne ga da shakka mu goyo ko fa inna fa inna kadara imani wa kadara di'a mutu yakulu jini ngayi pila ikpo wuci ko ya addini addini babu numu ga addini musulunci o na dina inda Allahi al-islam addini basu ko ga musulunci ma kuma akmaltu dina kuna inna ga addini kuma ya wa atmamtu alaikum ni matimani ma nada zuba wa raditu lakum al-islam dina mani mai da jinga addini musulunci ga addini ya addini wa mai ta ga al-islam dinan fana yakbal amin ne ga da ko sun addini da musulunci ana a go tu ruwa huwa fil akhirati min al-khasirin ifa al mun ga ta da mi zai jadi asara na fawa jinu a fiyarru fai na wajen mutu ikri jini wa jina fi wale ungwafi ungwayi na yaƙe nan ke dai imani ba kadara wancan lawa ya za a lutun wani imani ba kadara mun lawa ya za a jan al'asul bila su ba biya yan ya ni bil ji bayani imani ba kadara ya sabi shi da ya sabi shi ana yi mal amal kila ya lutu a fi amrin mutanif an fi amrin karku kudira kudiya lamari na abin da kayan nasa kwa kani nasa kwa kani shi ke di fi fi kayan nasa kwa kani wuce fi wuce bai ne ko a ni diga bal fi ma kudira kudiya qalu fa fi mal amal ani daga yi imalu elotu fa kullu muyassaru lima a ga zando a zandu ya zando zandu ina jali tu wuce wani famanka kana min ali sa'adati yasara Allah li amali ali sa'ada za su kwa ka da ni za kirke ne su kwa ko yo tun za kirke ma fe loyin wa man kana min ali shakawati ne su kwa ka ga min za dide go ma don yasara Allah li amali ali shakawati sai go ko yo tun za dide go fe ku yo ku kin da nan eh kadar qadar ebogo egan na na za a sallam ga dana na kun mun halawu ga yanzu ga ci gan wudai ma ji ba kaddara ni ma ji ya ma lo e tuwa mu a a al aqd bil asbabi ga malama jaja ga a'malu lil ibadi ekun imam tahawi ga amalul ibadi ekun na jali ta jeluna min allahi khalqan wa ijadan alitajin bu sokojin wa min al ibadi fi'lan wa ikhtiyara àmà ló tún ń ṣe mọ́ lọ́jọ́ tó ṣe yẹn o àyíyàn ọ̀tọ́ dà yíyàn àjùzì náà tó dàjú zì náà àjùrọ̀bùrọ̀ hmm. tó dàjú rọ̀bùrọ̀ kó àzúngàmọ́ náà tó zúngàmọ́ náà àjẹ́ anánímọ̀jì ọ̀tọ́ ti jẹ́ ọ̀tọ́ ni anánímọ̀jì àjẹ́ sálọ ọ̀jẹ́ sálọ àfẹ́ àzùn wọ̀fẹ́ àzùn àjẹ́ ìsìnfọ́rọ̀ àjẹ́ ìsìnfọ́rọ̀ agbákùnrin mi wọ́n lé ìfìyàrù nana wọ́tọ́ jẹ́ o àmà alhálùkù yẹn tó ìtì fọláwà àdà. àníbi lọ́fọ̀ kúlùmù yẹn sọ́rùn yìí lima kuli kalabu ya bugu insha Allah ta kafin ya abun nan ne ga ne da ba mu lada ba ne ga ce bishina da gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh